Al'ada ce tun ta iyaye da kakanni a tera cikin jihar Talabiri wannan tufafin masu zane-zane kala daban-daban ana yin su ne da kada meta uku na tsawo meta ɗaya da digo sittin ga faɗi ana saƙa cikin nagartattar fusa'a ana kiran su suban tera-tera ko kuma kurukuru masu zanen ado na sha baƙi cikin zubin fari kyalle-kyalle goma sha bakwai da aka haɗa bai ɗaya maimu haruna tinni biyonya ta kara muna bayani. Tera suna Tera-tera na aini ainihi ya ɓace amma ana samun ɗaya-ɗaya a kasuwanni zanen da ake rufe amare da shi sunan shi kunce zanen tera-tera da na ainihi an yi shi da kaɗa da aka aikace sosai domin fitar da ɓari shidda kowane yana da nashi launi daban baki hori ja ko mai launin ɗorawa idan ka mu zanen tera-tera an san ka mu zane mai kyau ka je sabgar aure ko suna amma kash a yau wannan zane yana ga. sakin maza ke yin sa da ake kira cakai da zabarmanci Turanci ko kuma masaka da Hausa. Abdulwahib masaƙi ne a gidan kallo Bubu Hamma na nan Yame ya bada bayani akan dalilin da ya sa aikin saƙa ke bisa bacewa. Muna ɗinka kunta da suban. A halin yanzu idan ba mutum ya ce mu yi masa ɗinkin suban ba ba ma ɗinka shi. A da uwa tana sayan kayan ta yi ta ajiya da shi ake adon ɗakin amarya. Yanzu kuma da kayan tura suka mamaye ko ina da zaran aka ga mutum da shi sai a ɗauke shi a matsayin matsayin bawa ko kuma waɗanda ba su da hali. A nan gidan kallo mu uku ne muke wannan ɗinki. Akwai wasu wurare ƙauye da ake yin su ana kawo kasuwa. Amma a cikin birnin ya mai don mutum ce na nuna masa inda zai same shi gaskiya ban san inda zai same shi ba. Bisa hatsarin batar da ainihin al'adar jama'a tattala al'adar ta suban da aka ma sauyi da fasalin zamani ya zanto wajibi ga dukkanmu a cewar jami'in ilimin zamantakewa Isa Alu ayye. Sakamako na farko shine ɓacewar al'adar asalin Basanwai. A lokacin baya tufa su ne suke nuna asalin mutum daga kabilar da ya fito. A lokacin da mutum ya al'adar sa kamar mutum ne da bai san inda ya fito ba ina zai je. fara. Masaka sun taka rawa a zo a gani kuma aikinsu na ɗaya ga abun riko na tarihi sai dai kash ban a yau an maye gurbinsa da bargo da ya fifita a kasuwa kuma da ake yinsa da inji maimakon da hannu.